الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita cikin mizanin kyawun ayyukanmu safiyar wannan litinin da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 147 147 kar ƴan uwa su manta muna bayani ne akan yanayin da suke sa a gabatar da sallah ko kuma a jinkirta ta wanda shari'a ta yadda da hakan da wanda shari'a bata yadda da hakan ba yau mai fatawa yana fatawa yana cewa akramakallahu shahattu nasan na ga waɗansu mutane muna suna sallah an salatin zuhuri wal asri suna bacci suna barin sallan azhar da la'asar fi nahari ramadana a yinin ramadana suke haka li'annahum la yashuna illa sa'ata sittata wa nisfin ƙurbal maghrib domin ba sa tashi ba sa tashi wato sai sa'a a sai lokacin karfe shida da rabi dab da magariba suke tashi daga baccin saboda haka baccin nasu yana haɗawa da azahar da la'asar duka me yasa suke jinkirta wannan sallan su yi ta baccinsu da rana har karfe shida da rabi na yamma li ajali saharati fil layli saboda kawai hira da shawagi da rasin bacci da suke yi da daddare to fama hukumu siyami huna akramakallahu na farko me hukuncin azumin nan nasu وهل tajuzu صلاتهم يصلونها في الوقت nafsihi shin ya halatta sallan da suke a irin wannan lokacin a jinkirta a zahar da la'asar sai can karfe shida da rabi na yamma au isha'i wata rana ma su jinkirta har dab da isha jawab malamai suka ce amsa ita ce as sani arkanil islam ya kamata fa musulmai su san cewa sallan nan ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci wa min dinin zahira tana daga cikin ayyukan addinin musulunci na zahiri wanda ake so a yi su a bayyane فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المفروضة كالظهر أو العصر bai halarta musulmi ya yi bacci ya bar sallah ta farilla kama a zahar da la'asar ba waƙad amarallahu jalla wa'ala bil muhafazati ala salawat Allah maɗaukacin sarki fa ya yi umarni da ƙarfar murya cewa a kiyaye salloli ɗin nan guda biyar wa khassa salatal asr bil kuma Amla ya ware ma sallar la'asar musamman da ambato yace hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli biyar din nan inji Allah sai yace was salatil wusta da sallah ta tsakiya sallah ta tsakiyan nan ita ce sallar la'asar wa hiya al-asr wa qad thabata anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raghaba fi salatil asr hadisi ya tabbatar da manzo Allah sallallahu ya kwadaitar da musulmi kuma ya zaburar da su akan yin sallar la'asar din nan ga abin da yake yace man sallar baradaini dakhala janna. wanda ya kula da salloli guda biyu inna nan yake yin su a lokacin sanyi lokacin da rana ba ta da zafi da dakhala janna, zai shiga aljanna wal baradani huna salatul fajr wal asri salloli biyun nan lokacin da ake ma wanda ake yin su lokacin sanyi sanyi ba zafin rana Sune sallar sallan la'asar da sallan asuba kaga sallan asuba lokaci zaka ji iska ma mai daɗi tana bugawa babu zafin rana da zai wahalar da mutum haka nan ma sallan la'asar lokacin da ake yin ta kaifin zafin rana gaba ɗaya ya sauka manzo Allah ce wanda ya kula da waɗannan salloli biyun yana yin su regularly sallan alfijir da sallan la'asar manzo Allah ce dakhala aljannata zai shiga aljanna kama ja alwa'idu haka nan ma akwai tsoratarwa da azaba da mutumin da man fatatu salatul asr wanda yake barin sallar la'asar tana wuce masa Fa sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace game da la'asar man fatatu salatul asr duk wanda yake barin sallar la'asar tana wuce masa har lokacin ta ya fita bai ta ba faka annama watara ahlahu wa malahu kamar mutum ne ya halakar da iyalansa gaba ɗayansu da dukiyar da ya mallaka kamar misali mutum ya yi tafiya ya daya ya samu dukkan iyalansa babu ko ɗaya mai rai duk sun mutu haka nan ma duk dukiyar da ya mallaka a duniyar nan ta halaka ta ƙone haka girman laifin wanda yake barin sallar la'asar ta wuce masa bai yi ta ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu yace man taraka salata al-asr mutumin da yake barin sallar la'asar habita amaluhu ya san dukkan sauran ayyukansa da yake sun ɓaci ba ba su da lada wannan saboda sallar la'asar lokacin da ake dawa ofis ko lokacin da jiki ke lagwancewa sai kaga galiban ba a yin ta akan lokaci wa yajibu ya wajaba alaman nama an salati wanda yayi bacci ya bar wata sallah bacci yayi sallah eh, bacci ya bar wata sallah an yusalliha ba'da an yastayqiza min nawmihi mubasharatan yayi ta kai tsaye da zaran ya tashi daga baccin nan nashi ba tare da bata lokaci ba abu na gaba malamai suka ce kama yajibu alaihi an yattakhidha min al-asbab ma yu'inuhu ala al-istisqas ya wajaba akan kowane musulmi ya neman makansa dabaru wanda za su taimaka masa wajen tashin yin sallah musamman sallan azahar fi waqtiha ya tabbatar da yayi sallan azahar a lokacinta wal asr fi waqtiha la asr ma akan lokacinta in ma baccin yake ya nemi alam agogo ko ya kira wani ce don Allah zai bacci ka tada ni in an kira sallah duk dabarun da zai dai ya ga lalle ya tashi yayi waɗannan salloli guda biyu ya yi su da ma sauran lokutan wala yajuzu lahu tasahulu fi zalika bai dace musulmi ya yi sakaci game da yin sallah ba wa amma siyamu amma bangaren azumin da ka tambaya ne hukuncin azumin a'a amma siyamu fala yu'assiru alaihi annau azumin baccin da da bai a zahar da la'asar ba ba za su taɓa azumin shi ba kowace ibada tana zaman kanta wannan laifin shi a zahar da la'asar da bai yi ba yayi bacci Allah zai kama shi da wannan laifin amma azumin shi matukan ba wani abu yake yi karya na karya azumi ba to ba azumin shi bai da alaƙa da rashin sallan da bai yi ba fasiyamu min man nama wanda yayi bacci fi Hari ramadana a yinin ramadana sahihun baccin mutum ya halatta ya bacci da rana yin bacci baya bata azumi Gwaya ya asabu yana laifi yana ɗaukar zunubi fi ta'khir as-salati wajen jinkirta sallah idza lam yaf'al al-asbab idan ya iya samun makansa dabaru allati tu'inuhu ala al-istiqaz wanda za su taimaka masa wajen farkawa fi waqtiha yayi sallah a lokacinta min sa'atin ya samu agogo mai bugawa mai alam au ghairiha ko wata dabarar dai amma ya tabbata kada ya kuskure cewa bacci ya zamanto masa uzuri shi zai sallah zai bacci a duk lokacin da ya ga dama da sallah saura minti goma a kira ya kwanta saura minti ashirin ya kwanta kawai zai bacci wannan ba dabara ba ce wannan ita ce fatawar mu ta yau da fatan Allah Ubangiji ya samu wuni lafiya a cikin wannan yinin cikin alkhairin Allah da amincinsa insha Allahu sauran mu falle ba za su wuce kaman bakwai ba ina son mu tsaya mu tsaya da karatu a saturul aurat can wajen suturta al'aura nan za mu tashi bayan azumi da yardan Allah bayan sallah mu san ina ne al'auran namiji in ya rufe sallan shi ta yi in ta buɗu sallan shi ta yi ba ina ne al'auran mace in ya buɗu sallan ta bata yi ba idan kuma ta rufe sallan ta yayi saura falle ba su wuce bakwai ba za mu gama su a ƴan kwanakin nan insha Allah sai mu dawo hutun mu bayan akan wannan satrul al'aura suturta al'aura gaba ce da ya dace insha Allah a tsaya a kanta Allah ubangiji ya ƙara rayuwa albarka da sa a gama da duniya lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh